daga sama ko daga kasa kai ba wani daga ba daga kafin a fara abarin aka shigo to daga bani da na kafin haya wani wancan ya shi wani daga ke magana فإن تعب غيره من عليه وتكدرت الحياة جبت تعبنا نعم غلط ايه ايه تنبه ومن دول عندي رأيي المثالي يا أخذتي وحي ثم تحت وحي في تحت وحي ثم تحت وحي ko kafin wancan kafin mana wurin na shekarar ne na fari wanda makaranta so daga nan aka ce in ya zama babban eh, kasa ka kasa ta babban da yake wata kaddara fil hayatu rayuwa za ta fi yanzu ai kaga kusan za a iya cewa yanzu rayuwar mutum ne su ba shi da ke kome وأقول لك أنت إيه لما يوصلت كده أنا بعتبر ده صعب عندك عندك حصلت لك لا أقول ما صليت ما حتى ما صليت لا يقرأ عيسى الله ولا كذا لكن كما كما بركع طرق النهار يرشد النهار يرشد يعني wannan hasken wannan munin yana fashe da aka yanzu wannan munin yana cewa kai da magana ce yana cewa ya jama'a ku yi aiki ne a lokacin da daga yau ba zan dawo ba amma na ran da yake ya riga ya zama na wasu jama'a ku yi aiki a daren nan wanda zan mu kushe da gobe kiyama yau ne farkon zuwa na daga yau ba zan dawo ba ni zan je shi da to haka wannan yanzu wannan wani in yi duba al'umman annabi muhammadu a yau zai ta kuka zai ta kuka ya samu ta rakake zo masallaci ba kowa tunda in ka duba masallaci ka dubi kasuwa za ta kira ba ka ga ta masa da masallaci babu ganin yanzu muna zana na lafiya a wani wani wani jama'a wani jama'a sai ka bi ta zai kare na kanka nan kafin ka kai rafi za ka yi ce nan suna zaune a wasu nan suna zaune a wasu nan suna zaune a wasu kai da kanka da yaji ka kasa da nan sai da jikin ta yi dai na kake yi wanda sai a yanzu kana da yancin da ba da kai ka nan da ke da ne ya yi da wuce yana kan ku kuri ya kuma ka da mun lola ta gidan nan gidan gidan man ne eh, da yan sanda suka kalli waɗannan sun na cikin da jama'a ya suke jiya a yanzu ka zina abin da su kawai abin da su har yanzu baka bari ba ba a cikin jama'a shi ne duka wajen sauki da uku ba ba na rage da su zuwa haka ba kuwa yanzu kuka na na abin na kuwa to ta ai yanzu fa mutum da littafi ka san da littafi za ka ga har yanzu na uku ba ne duk duniya kuwa ya huta da su ina jin an gaya wani ko kuma bai magana ba ma da ya hana ma da ya hana ka kan jirgo shi ba ka taɓa zai har yanzu wani wahala ba ka bari ba haka ne ba na mata da yawa me faɗa masa wannan maganar da yana da dama da yara ba ni ba kaskin garin da lokacin da aka ce da ba ka yi Allah ba wani tsoho aka ba da labari ba tsaya ban tattattawa a ina shara wuri sai wani ya ce kai inda sallar da wallahi ne ku ta ban san inda sallar ta zo ba madina inda annabi ce kwace zai rafi da maka magana kafin sallar har ne ne ke cewa ko an iya ce da aka kama suke aka rubuta da yau ke kunga su shi da ke su shan da kuma nan dan zai da zai bar mutum sannan kuma nan ba an an ne ka su da ba ku ko ko kana kuwa ne idan mun ga hada kuma nan har ne ya san biya ba sai ka ji da hukuma ce ce sai sun da ko bai yanzu in rana ta zo mai take ba wani ya zama ya wani ranar juma'a da zama ga duk ka zo na da hankali ya biyu ya sai za ka wa'in wani ne ne suke tsaya da sun da su an turo su yi wani shaida kuma su ɗinka suna jin tsoron Allah suna son Allah suna son manzan suna ba su fata wa Allah suna da son da shaidi wanda ma ya riga ya wuce yanzu ya duba da yi an jima na kai kungiyar da da kila da za ka je santara market na da hada hada da ta hada hada da ake hada-hadan da ake aina kawai magana ka ne suka rufe hada-hadan da ake anan ya fi hada-hadan da ake a masallacin su da gudanar in ana yi ko sautan ta mai headquarter su muhata santara santara to santara ma su santara nan in ka yanzu karatun da ake albajiran da suke santara nan zuba ba su kai albajiran shekar da mahimman nan a kasa su da nan shekar ke zafi da yanzu ne wani zai ke da yau ne na baka ba wani hali wanzu masu zai ke yi a kai da wannan yake daga nan kan aka sassaki kawai da baka dama ne sama da ba shi ne to wancan magana yake wannan magana da ake faɗi wallahi hafan Allah tarihin mara idan wallahi mun biyan kuɗe da gargaɗi ne notin da daga an tarwa muna jam da alaƙa muna jam in ma Allah ya saki alaƙa ta hannun mu mu kashe junan mu da junan mu wa imma Allah ya turo daga inda yake kan ko ya an tayo wanda yake so kan ba yadda za a yi Allah ya bar jama'a na cikin rayuwa ana dab da canji canjin nan kuma na lalata a so kashi da muna kallo azaba ko ya kogo tun da zaman ka lafiya ta kan shi ne ka kasa wanda يجي يودي منها yadda ba ka gasa ba ita ma sana yadda ba ta da ka ita ma ta ɗaukar kai ma ba ka da shi ne mu zama homo wani kwana biyu wani kwana biyu daga kwai na dai منذر الناطق الذي بغير خبر حديث حدث تمامه حديث أمامه يا كامل ومؤذن بليل بليل بلاء وانا ابو نوتس انه دليل بلاء abin da kai da dare ne da ranar duk suna da muni halaka baya amma da dare ya fi da da adala hammata da wasu kenan a tararu kyakkyawa irga mata illolin sha'awa al-muharrama sha'awa na haram انكسر تراه الشهوة المحرمة شهوة الزنا شهوة الطاقة شهوة اللواء شهوة الكمال شهوة مبطل شهوة كتابك شهوة وحتى متغنوا فيها وانا يقولوا الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة هذا واحد نعم سأهقني لتتعوى يأتي سوقي لتيحقني فأقول لتعوى في عيبتي الإمام أن يصبر على الشهوة ألا يأتي الله أطهر له من مما يجده بسبب هذه المعصية مطيع أقولي بدا عيني شعر دمك الهامة يا يعني في مطدع مدامة بدري أقولي كم أبو هو بشر قوادر وانخير وانخرم فإنها من شعر إمرا أن توجب علامة من ورقوبة فإنها وإما تخيط الدرجة فتصيبا بالصلاة ورسول الكريم فتصيبا الطهارة فتصيبا الطهارة وعلى أنه بعد الجنة وإما أن تقضي لذة أكبر منها وليس أولا bagian kita identifikat mana satu mereka. Mereka menunjukkan identifikat mana mereka. Mungkin media bukan bersatunya. Mana tahu? Sistem foto mereka. Kubur mereka. Mereka apa yang mereka berlaku. Ada, tak ada illa syawal. Thank you. kashe biyu ke nan wani ma kan turbe ya yadda na kuma yana da lokaci da yin mutum layi kowane layi da rubuta kowane layi da rubuta kowane sun kake ne amma kuma a kan ku da kuka ce ku a cikin ya kamata ku da shi in ka tashi gazari bayan ka rubuta wanda kana da kasa shi duk da ka rubuta ka rubuta abin da kwasa ka dawo littafin masu da ko da misali ake na haka ka bi shi ka bi shi ka tsaya ka ba ko da zauna kana yi da irin maka na kala kala ka zauna ka nuna wannan ka nuna wannan ka karanta ka ba shi ba ka na da ka ba shi da ko za ka abu nan da za ka ji ya fi zama wa imma an tafi a wata ka ne idan aka hasaratan wani dama ruhu ne na wa imma ka ba ta wani lokaci إذا خفقت الشمس من الخفر وقفل الشمس من خفرة الأرض أن تضيء وقفتك هذا كذلك إذا أده حسر وندى بعد وأن اللوكة أثار كي Thank you. Ya aikin ya shi sai dai kuma na jin ba kwa ba ya dama eh قبل ظهر لكن في ذكر دون لو جاء جاء الغسل الله رحيم ذكر دون ثم الحمد والعلم البدع يا ذكر الله في ركعه جاء الغسل الله كما توهين جلد بار الربوبية ما هو فلا نفع الربوبية نصيحة الله حقيقة الوقت إلى الوقت وإما أن تلصم عرضه توزيعه عن صرف الأرض للظلم إذا لم تكن إذا إلا لولا جندا بنا فشاء والنفس ko wa ima an tulu fi ma'amta ko dai ta kungale wata kaddara an bu kaddara a sulma an naka an tabbata lakin huwa ashaddu min an-nakafi ilsani كإنسان أن يسقط سنه واحد فلان وجد ثلما في فمه لأنه يفسد لا سيما أمامية الثنايا أو ثنية واحدة حتى تقطع تسمع بلغة بلغة أو سيقولون لها عمل يكتب

kaji yara yara na da duba da hafara ka samu wani da assalamu alaikum kana ta gobe da assalamu alaikum ka ba yi dariya su kaga da abuwar mutum shine ne ya samu guri su abu da samu guri ya fara to wannan lazzan nan lazzan nan zaka ga maka guri imma an kyautsa lima araba sai yi in wani bangare توصيله بالشاشي عن قول الأبدي يا في أنفاني جبوة من صلمه لدي جديده خلال مثال أن أسنى خائد هذا أمر مدانة الرضام حقيقي كما ذات ولا تبوه هذا لا يوم يحكى أنت لكم أنت لكم ثم قلت لي هذا مدادك أبو duka da su kwanan sallah an jima za a yi yan an jima za a yi ne sa a kwanan su ka suka da su yin zamani tun da aikata da su da da haka wani a haka idan aka ce to yanzu an yi sallah an yi sallah ya mata mun يحفظ حياهم فالله حتى الإمام الخرعي يعلم حقوقنا توجد الله Dole sallah kan ba mu bari ya ya kare sai ya da cikin waruka. To kaga to dole ai kafin ana toshe bibobi. amma kaga muka zaka ta sha'awa to yanzu sallah ta yi sallah ta yi ina da mota ba zuba yara da mota wata sai kauye ziyara yana yi dariya wurin karfa a yi dariya wurin yaya yana a yi mene ne a yi tsallan sallah ne mai wanda an mutu ta kan abin da zai sallah Allah ya mana yana mawa to sha'awa ya biyar wa imma an taɓa haɓa ma'ana ba ka ko khairu sakar min fati wa imma dai wannan sha'awa ka tafiyar da wani arziki wanda zaman arzikin na a yana nan في لك كثير خير له من ذهبه لكن إذا شهوة الرسل بما هذا من تبشير الشهوة وإما أن تضيء قدرا وجاهك قيامه خير من وطنه نجد وإما لشهوة تضربك وتدعمك haka wuta na gata sha'awa ba ku dama a mutuncin ka ya zube wanda hukumar wanzuwan mutuncin nan naka malam ya fi sha'awa da ka samu ba fi liki ba sha'awa za ka tsarsa maka ta zubar maka da daraja ta zubar maka da alfamar da ainihin ثبتا وان درجا شعب ان حجا ولا اله بهم كما قلت او مطلق مطلق غيره كما قلت انا سلامي بكي بحساب اكثر ما كليك باب وهينا كلو هذا شيء كثير هذا شيء زي ما تسمى في جماعة القرآن يوسف in eh, yi hankalin wane biyu ta nan ko wance ta biyu ta nan shekan zai baka ka aikata wani abu kuma shi zai sa kuma wanda ba ka mai da zai turo shi da wani kuma ɗaukata ai wani abu ya nuna wani abu wani abu ma ne ya ce to an gama su jarraba ina tafiya ka jara haka ba bi haka ba bi haka zan bi kawai ta kewa yana da shi da na me ya dace sha'awa tun farko zai ni da zan yi kaza zan yi kaza a yabi ma ba zai kana da wani to ya kuke da Allah يفتكروا في كلهم كذلك تربي حتى يفاتي صورة طاقة هي صورة طاقة يبتسم الزبادي وحكي أنا ناخد كلام نبوي وإما أن تصل نعمة بقاؤها ألذ وأتى يكون من كثرة الشهوات. بتشعر in ma ta kuce ma wata ni'ima ta kwance ta ba ka'u ba wanzuwan ni'imar nan shi ya fi ma daɗi shi ya fi ma kyau min kaba'i shawar da tafiyar bukatar karwa na shawar har shawar ilar ya bu nawa eh? bakwai ake kowane ya karauta shi a layi kamar shi a karauta shi a cikin layi

ciyawa in ma ta turo ma da kantacce an tafaruka kanin liwazi ilai ka barika an tafaruka tarika shi na ladabi ta buɗe wata hanya da kaskantacce da ba zai sha'awan ba wannan kaskantacce ba zai taɓa kawo da ba لم يكن يجدها قبل ذلك. أنقذ Allah ya da wani abu sai الذي يعملها وأحسن لأن لأن لأن ما يصيب الإنسان عند السؤال تحاول من أن يعمل وإذا عملت لا أحد يتحول أما ذاك الذي إذا إذا جمع فسألك بنفسه أنا ما في شيء هذا شيء لست يمكن أن له شيئا أما أن تذهب وتعمل أعمال القوة وكثير مثل داوود داوود هذا عليه الصلاة والسلام أفضل آه، منك من عمل ولو أقوى حتى بنفسه الله يسلط ويقول بالله ما تعمل هذا لا يريد كيف أنت تعمل مثل هذا الأمر إن ذكر الله وأنا أريد أن أحافظ عنه لأنك لا تفعل وتحمل كبيرة تكون آه، كانت عليك كذا كذا هذا عسل وينتقمك ويسبك ويمشي الى فوقه ويقول له انظر هذا المسلم وهو يمشي ويشيل نفسه واني افعل له كذا بالله كبير هذا أعظم لان هذا يقول لك انت مني الحقوق كثير هذا أعظم لكن ليس هذا يمكن كبر الصور هذا تجربة تتأثر على العالم بيت ما إلى كان فوق فوق قد ذكر عن المسألة يركز الأمحن لك كتير كما عندما وتسأل بركة وتسأل بركة حتى يتسأل عن أمحن شو

annabi da karanta shi ne saboda shi karanta da wani ma da zata gore ka ce ce na wannan dukkan koren da ya zage daga mutum in ma misalin za ka huta daga wannan sai zai ka yanke da su yan aji nawa ne yan aji biyar ne misali in haukar ta ya hauka to zai ka ce bana da da hauka don ka lafiya ke amma kan zaman ka lafiya a karkatar da yan biyar karatun yan aji biyar dinnan ya kai na yan inji shi na tsaye da kuɗi a san wannan kana ai ma ko yan aji biyar din kuɗin su ciyawa shi na shi kada ba Allah ji wannan da karkatar su ta bambanta shi ke nan hannu za ka samu rawan lafiya amma mutuncinka a makarantar nan ba ɗaya da ko ya kana ko babba ko ne ne malam kan da magana eh dan ji to illa sha'awa da dan ka jawa kanka cikin nan kana da a baya maka magana kai ne duk sabbin da ne da kwarai ya bai tawa ko ta aka ce maka in kana da haka da kake Allah wata mana zaka zaka ji zaka zaka ji kuma da mana ko ka zo ka ta kara nema wani shi ko wannan nan gila wakin ka ne ko je ka da kai ya na kai da shi ka ga ya na kula da wannan kuma kan da ba da kai kiran kiran da ko mutum ne mai kayan wani in dai yana can shiga ya maka magana da zarar kuna wasa sai ku gaba sai ya zaka da kana da maka a da kada wa imma an tajliba hamman ko ta dinyo ma bakin kifi wanda na tarke lambu wa yamman wa hasanan wa khawfan la yukaribu lak kawai ita dai ce wannan sha'awar ne na ku eh ba an tattali ba hamma sha'awar da ka janyo ma da wajen da bakin cikin ka sai ka rasa inda za ka koma kanka wa hasanan da bakin cikin asarar abubuwan da za ka yi wa khawfan za ka je jefa ka cikin tsoro la yuqaribu lan tatajjara ko kuma ka ji zaɓi babu shi duk wanda ya kasar sha'awa sai ya yi nadama na goma wa in ma an tofiya ilman da cikin hu'alattu min naili sha'awati ban ji ba la kasar sha'awati shi a bakin cikin ba a ko kusa da sha'awa bai yi ba ma'ana bakin cikin ya fi da sha'awa bayan mutum ya samu wannan sha'awar to in ko ya kuskure ya masifan da za su same shi ainihin ta fi wannan sha'awar masifan da ta fi sha'awar ne na goma uku an tosiya ilman sha'awa na mantar da ilmi Thank you. من هو يتجد أبوالي بغل وأبوم تبادل توفي عيبا تمتد إليك ذكره أنا تنا هي في بادات من جنب شهوات بس وإما أن تشرك عدوا وتهرب وليا وإما أن تعرف أو تبقى أنت أو Tunda da makoyinka a kullum yana nan baya kan ka shiga matsala yana bakin ciki a ce ba a ce ka kusan da ya fi ka baki ya fi to wannan sha'awar ta biya bukatar ka amma kuka sa janyo maki kana ma dariya makoyinka a bakin ciki وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة

kodi dai ta haifar maka da wata nakasa nakasa nan za ta liƙe maka sifa la ta zuru a abada ba na ta maka ba sai da an je lahiyar daga su sha uku ke ba ba فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق أيك أنا أحضر ومن أيك تتوفي وتعالى يعني لا إله إلا na na wasu zai ce sa wa in imma an tauke ma arza ko ko da tana iya zubar da mutunci tana iya ta kaci mutunci mutum ɗazu na faɗi da kaddara da tsakaci wani samu da mutum zai na arzikinsa na wani kasara na shi wa in ma in an yi wa ainihin kasara zai zama mutunci ta bangale wani mutunci tausiruhu cika wannan mutunci a faru lil abdi min zulmi yi ibu to haka suna jin yawan kuma